Shugaban ƙungiyar Kiristocin Najeriya kan shiyar Adamawa da kuma babban limamin ɗarikar Roman Katolika ta gundumar dola Bishop Stephen Dami Mamza ya ba da tukunci ga yunkurin raya ƙasa da kuma tabbatar da ci gabanta, kamar yadda ya shaidawa muryar Amurka jiya Lahadi cewa. A da farko dai za mu ce mu gode wa Ubangiji Allah madaukaki da ya ba mu zarafi har mu gan shekara a wannan sabon shekara. Abu ne ma wanda mun fata mu gani amma ba mu zato za mu gani ba. Mm. Amma Allah da ikonsa ya sa har ya ba mu za a rufe mugan wannan shekara za mu ce mu gode masa. Mm. A sako na na musamman ma yan Najeriya gabaki ɗaya shine sako na fatan alheri oh. da kuma zaman lafiya da kuma zaman salama a samun ta Najeriya. Mm. Mun san cewa a cikin shekara da ya gabata mu fuskanci matsaloli masu yawa tashin hankula da kuma rashin zaman lafiya hmm. a ah, muna fata dai a cikin wannan sabon shekara na shekara dubu biyu da goma sha takwas wannan shekara za ta kasance mana shekara mai albarka wannan shekara za ta kasance mana shekara mai alheri wannan shekara ta kasance mana shekara da za mu samu ci gaba da kuma samu zaman lafiya a ƙasa mu ta Najeriya. Hmm. To yanzu bisa yadda dai abubuwa suke tafiya dai a kasar gabaki ɗaya. Na ce menene kake ganin mafita ko kuwa wani mataki ne kake gani ya kamata a ɗauka wajen ganin cewa an tabbatar da haɗa kawunan 'yan kasar gabaki ɗaya. To abu na farko da da kasar mu ta Najeriya tana bukata babu abun da ya fi adalci. Adalci na farko da ma Najeriya shine akwai rashin adalci. Akwai bambance-bambance da ake yi ta hanyoyi daban-daban ta fannin addini da kuma ta fannin kabila da kuma ta kasar yare inda mutum ya fito a Najeriya shi ne damuwa mu na kasar sosai akwai rashin adalci idan wannan rashin adalci ai nasara a kai ba shaka Najeriya za ta samu cin gaba wanda ya kamata ya samu abin da ya kamata ya samu bisa ga yancinsa kuma bisa ga iyawarsa bisa ga abin da ya kasance ya zama rabonsa bai kamata a hana mishi ba amma bisa ga yadda abubuwa suna tafiya akwai rashin adalci sosai shi yasa ba waɗansu suna gani ma kamar suna suna rakiya a wannan ƙasa ta Najeriya suna gani kamar su ma su ba 'yan ƙasa ba ne waɗansu suka iya su kasance wa'anda ba 'yan ƙasa ba suna da yanci fiye da 'yan Najeriya to wannan bai dace ba idan wa'anda suna nan shugabanni mu suna so su shugabance mu a yanda ya kamata ka samu da samu cin gaba a tabbata cewa a yi adalci babu nuna bambanci musamman ta fannin addini da kuma ta fannin kabila ko kuwa ta samu yare idan kowa da kowa ana kirki shi cewa wannan Najeriya ne za mu gani cewa za mu samu cin gaba kuma za mu samu haɗa kai ba za mu fuskanci matsalolin da muna fuskanci a rana ta yau. Mm. To yanzu a bangaren ku ta a haɗa kawunan Kiristocin Najeriya Najeriya gaba ɗaya wato kan wani sako kike kuke mika ga shugabancin kasa. To sako mu musamman ma shugaban kasa da kuma shugabannin na siyasa da kuma waɗanda suka suna shugabanci mu ta kowane hali a kasar mu ta Najeriya shine muna kira da babban murya cewa a yi adalci ta kowane hali. Yawanci tashin hankalin da muna fuskanci a Najeriya shi akwai rashin adalci. Akwai waɗanda a Najeriya za su iya su kawo za su iya su tashin hankali ba za a bincike ba a yanda ya kamata. za mu gani kuma idan waɗansu su yi ba shaka za a yi bincike fiye da ma yadda ya kamata a bincike. So idan kowa da kowa a yi diritin nashi mu doka misali musamman ta gidi abubuwan da muna fuskance ta tashin hankali musamman ta fannin taro da sauran na idan wani abu ya faru a manta da kowane wayan wannan mutum ko addini ne ya fito ko kabilar ne ya fito ko ga inda ya fito ko shi daga arewa ne ko shi daga kudu ne ko daga ina ne idan doka ta ce cewa wannan mutum ya kamata a bashi horo bisa ga abin da ya yi kada a ce cewa za a ji tausayinsa domin shi wannan ya fito daga wannan kabila ko ko wannan mutum ya fito daga wannan addini ko ko wannan ya fito daga wannan gefe bangare da ina can idan a yi shi haka ba shaka Najeriya za ta samu cin gaba so shi ne sako mu na farko muna so adalci rashin adalci shine damuwa na Najeriya kuma rashin salama da muna fusace muna gan tashin hankali a wurare daban-daban da sauransu akwai rashin adalci so muna fata wannan rashin adalci za a yi kokari a tabbata cewa a fuskance shi a yi kokari a yi gyara Alfonso Sokorigwe muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.